للعاصم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبعد يوم كمال كل الله يساك داود مو تكنشي قبل كراتم من أن في ألفية ابن مالك so, كمال كل إن شاء الله يدى كسابة زن كرنتا سي أكرنتا وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن في باب ظن وأرى المنع اشتهر في باب ظن وأرى ولا أرى, ولا أرى منعا إذا القصد ظهر ولا أرى منعا إذا القصد ظهر وما سوى النائب مما علق وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا Taif za mu tsaya ne insha Allah. Satin da ya wuce mun yi bayani kan auda ma'ana yadda na'ibul fa'il ke kasancewa ko kuma yadda fi'ili ke kasancewa idza kana mabniyan lil majhul. Mun sha bayani muka ce in madi ne dumma awwaluhu wa kusra ma qabla akhirih muka ce in mudari'i ne dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhiri sannan muka ce in kana mabdu'an bitta dumma al-awwal wa thani wa kusira ma qabla al-akhir wa in kana mabdu'an bil hamz dumma al-awwal wa thalith wa kusira ma qabla al-akhir haka ne kamar ustukh bi'a طيب sai muka bayani muka ce idan aka samu maf'ulun bihi a cikin jumla da zarf da kuma jarwal major wanda ya fi cancanta da ya kasance na'ibul fa'il shine muka ce maf'ulun bihi haka ne to yau bayanin da malam zai mana ya malam na sai mana bayani cewa babu laifi idan ya zamana cewa fi'ili daga babu kasa irin su afa wato duk abin da yake yana neman maf'ulai guda biyu babu laifi in ya kasance min babi kasa ne to ana iya ɗauko maf'ulu sani ya kasance shine naibul fa'il wa bil aks misali in kace afaitu zaidan dirhaman zaidu shine maf'ulu al-awwal dirham shine maf'ul al-thani fa babu laifi in ka mai da shi mabni lil majhul kace u'tiya u'tiya zaidan dirhamun u'tiya zaidan dirhamun kaga zaid shine maf'ulul awwal dirham maf'ul thani to kamata ya mace u'tiya zaidun dirhaman maf'ulul awwal kai tsaye ya kasance shine na'ibul fa'il amma bai zama haka ba sai muka ce u'tiya zaidan dirhamun sai muka dauko maf'ulul thani muka mai da shi shine na'ibul fa'il maf'ulul awwal kuma ya kasance shine thani muna fahimta magana nan ko fa'il wannan in ya kasance babu laps kenan amma idan akwai labs malam to haka bai halatta ba kamar misali ka ce u'tiya ko ka ce a'taitu zaidan amran zai zaidan amran ga mafulul awwal ga mafulul tani malam ce anan idan ka ce zai zaidun amran ko kuma ka ce zai zaidan amrun duk kowanne na iya dauka don haka a irin wannan hali halin da aka samu labs cuɗanya ko ko a'a rashin gane ma'ana to bai halatta ba wannan hali amma in dai ma'ana ya bayyana babu laifi maf'ulul tani ya kasance shine na'ibul fa'il maf'ulul awwal kuma ya kasance ya zama maf'ulul thani muna fahimta ai shine ma da cewa bittifaqin ga ittifaqin malamai qad bi qilla da karanci yakan halatta yanubu thani Ya'ani maf'ulu sani yakan iya zuwa shine na fa'il min babi kasa in ya kasance daga babi ne na kasa amma yaushe fi maltibasuhu umin cikin abin da cuɗanyansa an amince wa cuɗani tsakaninsa yani ba cuɗani muna fahimta ai to in ya kasance zonna zonna yawancin malamai suna ganin cewa bai halatta ba yani bai halatta maf'ul tani ya kasance shine na'ibul fa'il ba ko kuma abin da ke neman maf'ulai guda uku bai halatta ba misali kamar ka ce zanantu zaidan musafiran zaid shine maf'ulul awwal ko musafiran shine maf'ul tani to malai ce ya shahara a wurin malamai bai halatta ce zunna zaidan musafirun zunna zaidan musafirun kaga asalin magana mu ce zanantu zaidan zaid maf'ul al-awwal musafir maf'ul al-thani to bai halatta ka dauko maf'ul al-thani ya kasance na'ibi anil maf'ul al-awwal ba yani bai halatta ka ce zunna zaidan musafirun ba amma in ya kasance min babi zanna muna fahimta haka kuma abin da yake neman maf'ulai guda uku kamar ka ce alamtu zaidan amran musafira bai halatta maf'ul thalith ya kasance shine na'ibul fa'il ba a'lamtu zaidan amran musafira zaidan maf'ul al-awwal amran maf'ul al-thani musafiran maf'ul al-thalith to bai kamata ka ce ulima zaidan amran musafirun ulima zaidan amran musafirun kaga musafirun asalin ta shine mafuli na mafuli talib to kaga anan mun dauko shi ya zama na'ibi alfa'il to a irin wannan hali bai halatta ba kenan cikin babu zanna da kuma abin da yake neman maf'ulai guda uku bai halatta maf'ul sani ya kasance na'ibul fa'il ba sannan bai halatta maf'ul thalith ya kasance na'ibul fa'il ba muna fahimta ai fa'il amma shi aure ma ce in dai ya zama da manufa ta bayyana ya ce to ni ba na gani wani abu A babu zannan ma ya ce in dai manufa ta bayyana misali kamar idan aka ce in ka ce zanantu zaidan musafira sai aka ce zonna zaidan musafirun in manufa ta bayyana malam ce ni ba na gani wani abu a cikinsa ya halatta muna fahimta shi ne ka ce fi babi zanna a cikin babin zanna wa'ara. da kuma ara wato cikin babin zana da kuma abin da ke neman maf'ulai guda uku araitu zaidan la ilma nafi'an muna fahimta alman ishtahar ishtahar alman bi ma'ana hani cewa maf'ulul thani ya zama na'ibul fa'il ko maf'ulul thalith ya zama na'ibul fa'il ishtahar alman hani ya shahara tsakanin malamai wala ara man an ni a wuri na in ji sa ba na ganin wani hari idal qasdu matukar manufa ta bayyana kaga da bukira eh irin wannan mun karanto shi a can baya gaira tare linfisala menene ke cewa eh menene wasil awibsil ha asallihi wa ma ajbahu fi kuntuhu alkhulfun tama menene kazaka khiltanihi wa ittisala akhtaru ghairi ikhtara kaga da bukira <laughs> ba wani abin nan kace na shi kai ga inda ka dauka kana da hujjanka ni mallar ta so ba lalle bane in tirsasa ka ka tabbata akan abin da nake akai matukar na da hujja kai kuma bai yi wa ka tirsasa ne akan abin da kake akai matukar kana da hujja kuma kowanne ya inganta muna fahimta ai don haka sai ce wala ara manan idal qasda ni a na ba na ganin wani abun hani matukar manufa ta bayyana cikin babu zanna da kuma abin da yake neman mai makulai guda uku five sai ce to idan aka samu maf'ulul awwal aka samu maf'ulul tani aka samu maf'ulul talit. mun san cewa dama fi'il ke wa fa'il mai rufa ko fa'il ke maf'ulun bihi mai five haka kuma idan kana al-fi'lu mabniyan lil maf'ul yani mabni majhul shine ke yi wa na'ibul fa'il mai rufa to in muka samu na'ibul fa'il muka yi mashi don ma shi kadai to duk abin da zai biyo baya zai kasance maqulun bihi misali a'lamtu zaidan la ilma nafi'an zaid maf'ul al-awwal al-ilm maf'ul al-thani nafi'an maf'ul al-thalith to in aka ce a'lima zaidun sai mu ce al'ilma sai mu ce nafi'an bi ma'ana idan abu yana neman maf'ulai guda uku sai aka mai da shi fi'ili ne mabniyun lil mashhur maf'ulul awwal zai kasance shine na'ibul fa'il maf'ulul thani ya zama shine maf'ulu al-awwal maf'ulul thalith ya kasance shine maf'ulu at-thani baya ga na'ibul fa'il wanda yake shine asalin sa maf'ulun bihin nan ba wani abu da za a rufa ana fahimtar magana zanantu zaidan musafira sai aka ce zonna sai a ce zaidun ha musafira kun ga zaid asalinsa shi maf'ulul awwal yanzu ya zama naibul fa'il abinda asalinsa maf'ulul tani ne yanzu ya zama shi maf'ulul to in dai aka samu naibul fa'il aka yi masa rufa duk abinda zai biye masa baya zai kasance da ni da nasba muna fahimta kuwa shi ne malam ke cewa wa ma siwan na'ibi abinda bai zamo na'ibul fa'il ba min ulqa bir rafi'i wato abinda bai kasance na'ibul fa'il ba wanda aka haɗa shi da abinda zai yi masa rufa me yake wa na'ibul fa'il rufa fa'il in bai kasance na'ibul fa'il ba na'ibul fa'il din da muka haɗa shi da abinda zai yi mashi rufa shine fi'ili to annasbu lahu muhaqqaqa abinda duk zai biye baya fataha ta tabbata a kansa ba gane magana ba na an gane wa masiwan na'ibi abinda ba na'ibul fa'il ba min ma ulqa bir cikin abinda aka hada shi da abinda ya mashi rufa ma'ana fi'ili kenan muna fahimta muka ce idan aka samu maf'ulul awwal aka samu maf'ulul tani aka samu maf'ulul talith muka ce maf'ulul awwal zai kasance na'ibul fa'il dama zai kasance da me kenan da rufa to in aka yi wa na'ibul fa'il rufa sakamakon aikin da ya zo ya mishi rufa to duk abin da zai bi baya zai kasance da nasba ne to shine ma nake cewa wa ma siwan na'ibi abinda bai zamo na'ibul fa'il ba ma ulliqa birrafi'i cikin abin da aka rataya mashi rufa wato aka hada shi da rufa da wanda ya masa rufa wato fi'ili kenan annasbu lahu muhaqqaqa to duk abin da zai biyo baya nasba ta tabbata a kansa yani da maqulul thani kenan da maqulul thalith za a masa nasba maqulul awwal shine kare zai dauki rufa wala ko dai mu gane shi na muka ce misali zanantu zaidan aliman ko sai muka mai da zanna mabnin majhul sai mu ce zunnawa zaidun ne waye aka rufa zai a matsayin na me me ya masa rufa to in aka yi wa na'ibul fa'il rufa duk abin da zai biyo baya komin tsawonsa a cikin jumla matukar ba mu ilayhi bane ba ne, ba majiru ba ne, zai kasance da ba ne an shi magana ko to shi da bayan da wani ke mana wa ma na'ibi abin da bai kasance na'ibul fa'il ba a mimma ulqa birrafi'i cikin abin da aka rataya shi da rufa yani aka daura mashi rufa sakamakon wancan aiki da ya mashi rufa muna fahimta to annas lahu muhaqqaqa duk abin da zai biya bayan nasba ta tabbata a kansa <laughs> yanzu fahimta to shi ne magana <laughs> na fi ta eh, me zai hana, in afaitu oh, zaidan jubbatan, kana ya ce u'tiya zaidan jubbatun u'tiya zaidun jubbatan zai dauka eh ba sifa bane maf'ul ne alamtu zaidan la ilma nafi'an نافع فعل با صفة وانت عايز ايه زيد بعلم علم مالك ها ميك سواء وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي الأعلام أي معارف ليه طب نافعا نكرة لكم معرفة نكرة ليه كما شرط صفة أبو هدو الإفراس الإعراب سنة التذكير سنة التنكير يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل في أنسى ما أوصاف إنه له سنة لنا مصيفة إما فهو أبي واحد ولا بفهمت بقى فدهك بصفة بني تند يا كسن شيء أعلمت من باب أعلمني خلاص مفعول الأول مفعول الثاني مفعول الثالث عليكم السلام نعم ban ji ba eh ba zai zama ba abin da sa kai kana sauce a alamtu zaidan al'ilma bai yi ba saboda ya kuwa qur'ani ba ko ta abin da tarwihi da ake abin nan ba a eh? menene yake cewa sa'a masalanil qaumul ladina akwai ire-iren zafi kai wani da ai to don haka ai ba za ka ce a kamar yadda mu ke cewa ne maf'ulun bihi mansub wa alamatu nazbi al-fatha kuskure ne wa alamatu nazbihi al-fatha domin wannan hamzatul wasl ce ka fahimta ai hamzatul wasl ko ta zo ba ba a farida kamar al-istighfar sai a ce al-istighfar al-iqtiba sai a ce al-iqtiba duk wannan kuskure ne kuskure ne ba za ka ce al kaza ba don haka shi zama ka ce a alamtu zaidan ne la ilma ba za ka ce a alamtu zaidan al ilma ba ko bihi masu wa alamtu al fatha wannan duk kuskure marfu wa alamtu rafi ad damma duk kuskure ne saboda ka sa hamza hamzan ko ba sa ta saboda wasla ce ka gane na eh na na ba zai zama ba saboda ya faɗo babin alama ne babin alama ka'idansa in ya zo yana yi mafulai ne guda uku haka ara <laughs> mafuli ne kama khabar ne wa akbaru bi ithnaini aw bi aksara an wahidin kahun saratun shu'ara wa huwa al-ghafurul wadudu dukan akbar ne ka ne saboda ya faɗo babin wancan <laughs> eh. na na eh bambanci wato a cikin babin zonna hani ga wasu malamai ya shahara bai dace maf'ul ya kasance na Ibul fa'il ba a babin zonna haka kuma abin da yake ne maf'ulai guda uku bai halatta maf'uli talit ya kasance na ibul fa'il ba sai maf'ulul awwal a babin zanna amma a nan abin da yake magana to in dai aka samu na ibul fa'il a farko aka yi mashi rufa to duk wani abu da zai biyo baya da nasu ba zai kasance kamar yadda to bayan da yake kenan in dai aka samu na'ibul fa'il gashi muka masa rufa to duk abin da zai biyo baya da haka da nasu ba zai kasance dan ba dalilin da zai saka mishi rufa na har akwai wasu kalmomi afal wanda suke an keɓe eh kamar su misali a kaza kana eh, menene anba'a haddasa akbara duk suna ciki wa ka'ara sabiqi ba akbara haddasa an anba'a duka kaza ka habbara. duk waɗannan suna suka yi makule guda uku eh to shi babu ke suka eh shi babu menene menene ta kai mala ya manta kenan eh. babin ka sa maf'ulai guda biyu ke nema wanda asalin su mubtada da khabar ne ah, ka saitu al alkiswa tibabi eh tibabi amma abin da sake ce babu kasa kama asaf ne a ce in aka ce babu nasara bi ma'ana fa'ala yaf'ulu babu fataha bi ma'ana fa'ala yaf'alu babu daraba bi ma'ana fa'ala yaf'ilu babu karuma bi ma'ana fa'ula yaf'ulu shine aka ce babu kasa ma'ana abin yake neman maf'ulai guda biyu wanda asalin su ba mubtada bane da kaba kasaitu zaidan jubbatan baka cewa zaidun jubbatu don haka aka ce babu kasa shine abin da ke neman maf'ulai guda biyu malaisa laysa asluhuma wa khabara ai mun ka kaso can baya na ai eh, jaiz ai shi da alifin sa da rashin sa duk la ya durhu alam ne amma na ya zuru wa ba ba'du alami alaihi dakala lilamhi ma qad kana anhu shi ne dalilin shigansa ايه لا يضر نعم ايه ده زيادة شيني للمح ما قد كان عنه نقل كالفضل والحارس والنعمان فذكر ذا وحصفه كم انت قايدة لا تبري تقايد Hmm. babu laifi eh na eh. eh amma zonna yanayin maf'ulin din da yake asalinsa mubtada da kaba zanantu zaidan musafira zaid musafi wannan aka sin wannan eh na eh ban eh eh mala ya ce wa malifa ba'a wato irin hukuncin da ka bai wa fa'un na ba'a salasu lugat bi'a bu'a bu'a to ainun ɗin da ta biyo wazanin da ya zo ala wazni ifta'ala da infa'ala kamar qada da ikhtara za ka ba su wannan hukunci don haka sai ka ce uktira shine wa malifa ba alimal ainu tali ainun ɗin da take biye wannan ka fahimta to ka ba ta wannan hukunci na abin nan ba ayin fa'un na ba kama ita na sau tambayi sun kare ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk